Fahim abin nan mai risala ya ce wal khul'u khul'i menene khul'i shine mace ta ga ta gaji da zama da namiji ita dai yanzu ta haƙura da shi ta gaji da shi to ita ma an ba ta dama shi auren musulunci ba auren zobe ba ne wai ko da cutuwa a dawwama a'a inda cutuwa to sai a rabu ta ga cutuwa take ita ba ta iya zama ba to sai ta ɗauki wani abu ta ce mashi to yanzu dai aure in za ka auri budurwa za ka ba da dubu ɗari misali ko dubu hamsin in za ka auri ko kuma dubu ɗari budurwa ba zawara dubu hamsin misali ga dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin ka je ka yi aure ni wannan aure na gaji da shi to shi ne ake ce makulki to wal hul'u talaqatun shi hul'in nan saki ne la raja'a tafiya kuma ba a raja'a a ciki idan ta ba mutum wannan kudi ya karba to shikenan aure ya ƙare, kuma ba zai ce tana cikin idda ta dawo ba ita ma ba tana cikin idda ta ce mishi to ni dai yanzu na ga dai abin nan dai na gane kuskure na to wannan kudi dai ka damu da shi ko kuma na ba maka jali bari in dawo ba a'a wa in lam yusammi talaqan ko da ba a ce saki ne sunan shi ba ko ba a ce saki bane sakin ne idza atatuhu shay'an in ta bashi wani abu fa a bihi min nafsihi sai ta fanshi kanta daga gare shi da wannan abin da ta bayar shikenan sai ta tafi abinta shikenan magana ya kare kuma shi khul'i yana daga cikin sakin da aka shi ma ya tabbata tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan manzon Allah ma ya fara hukunci da khul'i mace ta zo gaban shi ta kawo kara ta ba ta san mijinta kawai babu ci babu shawa ta ce duk da shi ita dai ba ta san shi abin ya faru ta je leƙe ta gan shi cikin maza ta gashi ita ne mace sa'a miji ba da ya haɗu da mazaje sai ta ga shi duk maza sun fi shi ce shi nan laifin da yi ta ce gaske ni shi kenan kawai sai fita a rena ni ban san shi wanda da ce ki ya haƙuri ta ce a ita ba ta san shi ya ce to shi nan ba shi abinda zai aure sai ta ba ta ce to shi kenan kaza ne yayi eh to ta dauko ta ba shi mazalaci shi nan kawai tafiya harkar shi saboda haka hul'i ko ba a ce saki ba ne to saki ne sunan shi in ji malam wa man qala li zawjatihi anti taliqun batta wanda ya ce ma matar shi ke sakakka ce yanke fa hiya salafun to saki uku yayi tunda ya ce ke sakakka ce yanke da biha aw lam yadkhul ya shiga daki da ita ko bai shiga daki da ita ba to saki uku yayi wa in qala bariyatun aw khaliyatun aw haramun aw habluki ala gariki fa hiya salasu in ya faɗa waɗannan kalmomin guda uku bariyatun ke kubutatta ce bariya ce khaliyatun ke wofin wofin tattace aw haramun ko ce ke haramun ce aw habluki ala garibiki ko ko igiyanki na wuyanki ki abinda kika ga dama fa hiya salasun to suke uku ne fillati da khalabiha amma mutukan wannan ya kwanta da ita wayan wayunawa fillaci lam yadkhul biha amma za a saurari niyyar shi ga wanda bai kwanta da ita ba in yace saki dai ne to shi sai a karba wal mutallaqatu qabla al bina'i wanda aka sake ta kafin a kwanta da ita lahanis fus sadaqi tana da rabin sadaki illa an ta'fuwa anhu sai in ta yafi hiya in sayi ba ita kenan in ba zawara ce wa in kanar bikiran in ko budurwa ce fa zalika ila abiha to babanta ke da hannu wa kazalika sayyidu fi amati hakanan abin nan ubangida akan baiwarsa idan idan baiwa ta yi aure ko ya budurwa ta yi aure ko ba zawara ta yi aure kafin mijin ya kwanta da ta sai ce gaskiya ya fasa wannan auren to ta ci rabin sadaki amma in sun yafe bangaren matan ba zaura ci ce a ah, to tunda ya fasa auren nan to na yafe sadakin shi a bashi abin shi rabin bata so kenan ko kuma mahaifi ne sai ce to shikenan tunda ya fasa auren nan ya ce baya son wannan aure to sadakin shi ku bashi abin shi ko kuma ubangida ne baiwa ce sai ce to wannan baiwa tawa wace tunda ya fasa to shikenan wannan sadaki rabin sadakin a bashi abin shi to shikenan yayi shine qur'ani yace au ya afu an eh? illa an yafo ne ko ayyafu wallazi bi yadihi uqratun nikah sai in sun yafi ko kuma wanda ke da daurin auren waliyi ya ce ya yafi to shikenan wa man tsallaka wanda ya saki mace fayan bagilahu an yi matta'a an yi matti'a ya an yi matti'a ya kamata ya wato ana buƙatan yi matti'a ya bata wani abu na jin daɗi ya dan yi mata akwati ya sa mata kaya ya sai mata jambaki wanda za ta dan sa kwana biyu ta samu wani ya dan samu turmi goma ko sha biyar ya bata malam ya ce wala jibaru amma ba a matsa mishi ba dole ba ne. kamar mutumin da zai ƙara mata ne in zai ƙara mata sai a ce to yana da wata matan ya kamata ya sai mata kaya eh ya kamata amma ba dole ba ne. in ya sai mu shi ita kadai ita bace mata komai ba kenan ta riga ta ci nata dama ya sai mata ita amma ba dole ba ne. ba wani sharaɗi ne ba a ce mutum zai ƙara mata to wai matar shi da take hannun shi to shi wani ma sai a ce wai kayan da ya ma wancan duka ya mata daidai da daida ji baru ba ba dole bane ba dole bane inda ya ga dama yayi shikenan in ya ga dama ya sai mata turmi da ya kyautata ne kawai in ya ga dama wala ya jibaru ba a maza mashi haka nan wanda suke mace shi ma ana son imta'i ya kyautata mata babu laifi in ya sake ta ya sai mata mota ya sai mata akwati ya sai mata zannuwa da leshi da hijabai da qur'ani da sauransu duka ya hada ta kaza ya ce ta je ta aure wannan duk yayi in kuma ya ce a'a shikenan ta gama ta to shikenan to mai gida ni fa alhamdulillah yau idan na ya cika to shikenan to a sauka lafiya to shikenan an gano wannan ko Allah ya taimake mu mu da yake auren namu ne wani iri sai dai mun je na gaba auren namu ne kama a baibai a baibai haka yake ko kayayyaki ne mutum ya tashi yin aure wai in za in za in za in mutum zai aure da ya shikenan wahala ya kai shi shi ango shikenan wai in ya kawo sadaki naira dubu goma ko dubu ashirin ko dubu hamsin ko dubu ɗari in yanzu ne aka ce kawo akwati ya kawo akwati wai shikenan ya gama na shi? to ya kawo ne akwati me za a yi da shi wa ya ce kawo na akwati wani akwatin da aka ce kawo kai kuma da kake wani gado kake kujiro waye ce kai waye sa ka kawai kito hal da kanka aure ya zo nema shi zai gina gida shi zai filista ya fenti ya sa wuta ya sa kujeru ya sa leda ya sa firij ya sai bokitin girki ya sai komi ya kaya ya aji abin shi wace wace ka maka ka angon mana duk komi shi zai ba wanda ya sa ka kai kake dora ma kanka wahala mun rarraba abu mun dora ma kanmu wahala an mutum zai aure da yaya ta dagawa saboda me zaka daga kana san yaya to alhamdulillah to yaje kake zuwa Aisha nan nan jibi ne to Allah ya kai mu sai a sanar da mutane sai a zo a yi ya ka ka dauke ta ga kayan da Allah ya baka hali ka kai ta in ta shiga gida kai ko miji ka cigaba da mata kaya amma ka zo ka kama wahala zaka sai wurin Dubai da za ka sai a yi dividend ɗinka so uku kai ma za ka sai kaza kadin kadin yi wahala kenan a yi ta ruku-ruku da kaya daga nan gidan amarya an kai can an sace kaza a duk wasu makayan su karere a hanya kawai an dora kai wahala kai ka ce za ka yi aure shi kenan to za ka yi aure to alhamdulillah to kashi da ka shirya ka sanar an yi bincike sai a baka ya amma wa ya ce a maka wani kujera ko ga wani ya shigo yana duba wani irin kujeru aka yi mushi ba amma ba mai kujeru mai kyau to waye ma duk mun murda abubuwan ne a murda da yake dai zamu zo cikin karatu mun rikita abubuwan amma an go kai kace zaka aure kai zaka kami ba wanda zai ma wani abu ko kuma kana jiran wai wai wai matan da ka daga gidansu wai aka abinci wai haka nan ma aka kawo ta wallahi tiyar tiya uku eh wai sai an kawo mai gara in an kawo mai gara shikenan in garan nan bai zama gari ba za ka gan a gari ba yana nan yana zaune saboda an an kawo mai manja da man gyada da magi da waye da shinkafa da mai da uwa ya ce a kama eh zai gan shafi a fito ko ya eh, wallahi ai na gaji ne ban samu fitowa ba kai aikin ne <laughs> Allah ya taimake mu kai za ka sai abin ka aji abin da aka ce mustahabbi ne dangin iyaye su yi ne su danyi wani abu su danyi wani abu dai haka shi ma na dan na tarba dan kadan in sun ga dama su dan samu nono ko zuma ko su danyi wani abu irin wannan su rike a ba amaryar ta dan rika in sun ga dama in sun ga dama ne shi ma in ba su ga dama oh, rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar muka yi ta ziko ina mata karya ba tun sabu ta samu karya tana zuwa ta ce maka wallahi ban karya ba sai kai waje da malin malin ka je inda masu wara suke ka samu a warware idan gidan ya zo na lafiya Allah ya taimake mu saboda haka wala ya jubaru mu auren auren mu wani iri ne wani iri ne sai dai mun shiga cikin kanshi dai zamu mu adda an rikita kai kawai an an roƙan ka ga mutum wani wani takama an kawo mai kaza kuma zai kama eh, ƙarfin zan turo mota a kwashi kaya kayan wa ka turo motan wa ka tura can kasuwa inda ka saya ka je ka dauko ka kai wa yake ne wa yake ma wani kayan ka Allah ya sauke sannan ka ka debo motoci ka zo daukan amarya eh, ka zo daukan amarya da danginta da waye da waye da waye su tafi su waye magabata suke kai yayansu za a kama ita ka biyo mene ka gobe za a kama zare mu zo nan gaba eh ya ka mun shiga cikin ba maka mai da saliki mai askari ya zo da waɗannan abubuwan da yawan gaske mutane sun samu kansu kaza sun samu kansu kaza sun samu kaza in iyaye sun ga dama sun dan saya sun dan sai mata ludayi sun dan sai mata dan wani dan tabarma da wani abu da kudin ta babu laifi amma ba wai kana jiran wasu maka komi bane babu laifi in sun karo sun zo sun dinka mata riga guda biyu sun dan sai mata dan wani wani kwano kaza sun dan sai mata dan wani abu sun dan sun dan kara in sun ga dama su ma wala jubaru ba dole bane shikenan in ba su ga dama sun zo da komai mazan magare ta na ta ne to me Allah ya taimake mu wallati lam yadkhul biha wanda bai kwanta da ita ba wa karfa laha kuma ya farlanta mata sadaki fala mut'ata laha ba ta da mutu'a ba ta da wato kayan kayan meye zai ce shi irin kayan kyautatawa kayan kyautatawa ba ta da shi A bari mu meye ta wani larabci binnan bari mu fara tun daga first paragraph din yace wa man tsallaka wanda ya saki mace fayan bagi lahu an yi mata ya kamata ya bata wani kayan jin daɗi wala jiburu amma ba a matsa mashi to sai yace wallati lam yadkhul biha wanda ya sake ta bi kwanta da ita ba waƙar farada laha sadaq laha sadaqa ha kenan amma ya falanta mata sadaki da aka zo ɗora auren auren wane da wanci sadaki naira dubu hamsin misali to kuma bayan yan auren kawai sai ce shi bai bukatar wannan aure ya haƙura da wannan aure to ita wannan fala muta'ata laha ba maganin ya bata wani kaya ta je ta yi wani auren ba ci da muta'a kayan kayan jin daɗi ba ta da shi iyaka wannan sadakin ne da aka farlanta mata take da rabi in ta yafe ma ba ta da komi walalil muhtali'a muhtali'ati muhtali'ati wanda ta fanshi kanta ita ma ba ta da muta'a ba ta da kayan jin daɗi wato mace ce ta gaji da zama da mutum ta ce mai gida ka yi haƙuri na son ganin ka ni fa wannan auren na gaji da shi saboda haka ga dubu ɗari biyu ko dubu ɗari ko dubu hamsin gurgudu abin da ke da shi ka je kai wani aure ni wani aure ba zan iya ba zan iya zama ba to ita ma lamu ta atalaha ba za ta to shikenan to bari ka je ka nemo mai mai daukan ta ya koma da ita gida mai kaza mai kaza mai kaza oh, an gama wa in mata anil lati lam yafrid laha idan mutun ya rasu dan abin nan yana auren mata wanda bai farlanta mata sadaki ba walam yabni biha kuma bai kwanta da ita ba fala hal mirasu wala sadaqa laha to tana da gado amma bata da sadaki mutum ya auri mace amma auren ta fuwidi akai an zo har ranar daura aure waliyanta ba su yanke sadaki ba uwan ta ce kaza ne uban ya ce kaza ne wani wani ya isa shi ma ya ce kaza ne sun kasa yanke sadaki har gashi an sa ranar aure ranar aure yayi an zo daura aure ba su tsaye da sadaki ba to in aka zo daura wannan aure za a daura shi sai a ce wa mutane to amma sadaki ba a riga an yi tufaki ba daga bayan an tabbatar da sadaki za a sanar da su to bayan ya tafi kuma sai daga baya shi kuma ya kai wannan auren fa ya fasa shi ko kuma ba fasa shi ba kwatsam sai ya mutu an daura aure da safe da yamma sai ya rasu kuma gashi ba a fallanta sadaki ba to ba ta da sadakin amma tana da gado ba ta da sadakin amma tana da gado walau da khala biha kana laha sadaqul misli inda kuma ba a fara sadakin ba sai ya tafi da ita suna ce suna shawara shi kuma aka ce an ce dama kada ya kwanta da ita sai an farlanta sai bai jira ba ya kwanta da matar shi yi ci gaba da kwanciya da matar shi kila ya kwanta da ita kwana ɗaya biyu uku kwatsam sai ya rasu kuma can basu su can basu gama mitan ba har yanzu ana jira sai wani ya dawo daga Lagos ya je Lagos neman kuɗi sai ya dawo to bai dawo daga Lagos din ba ya shi kuma wanda an kai mai mata shi kuma ya kwanta da mata gashi ba a yanke sadaki to kuma ya zo ya mutu to ya za a yi laha eh, kana laha sadaqul misli to sai a bata sadakin tamkanta irin ta sadakin ta nawa ne sannan kuma kaga ga gado in lam takun radiyat bi shay'in ma'lumin in dai bata kasance ta yarda da wani abu sananne ba <clears throat> in bayan ya rasu magada aka taru aka ce to kin ga ke ba a farlanta miki sadaki ba sadakin irin ki yanzu dubu ɗari ne misali to kuma kin ga abin bawan Allah da ya rasu abin da ya bari bai bari da wani abin abin kirki ba in kin yadda bangaren sadakin ki zamu baki dubu talatin sannan in mun baki dubu talatin mun fitar da ke a cikin bangaren sadaki to sai ki dawo cikin mu kuma sai a lissafin gado sai a raba in ta ce ta yarda to shikenan sai ta karɓi dubu talatin ɗin misali sai kuma a lissafin gado har ita shi ne nan malam ya ce illam ta kun radiyar shayin malumin in bai kasance ta da wani abu sananne ba in ta ce a ah, ko da yake bai bar wani abun kirki ba ni sadaki na dubu ɗari ne a bani dubu ɗari na sannan a zo fara lissafin gado da ni to shi kenan shi ma an karɓa an yarda sai a san yadda za a yi a haɗa mata dubu ɗarin ta in dubu ɗarin dama kawai bari sai a bata sai a zauna ba gado ke ta yi ba komi ba dama in bashi ne ya bari to sai a rabon bashi in kuma a'a to ai abin da ya rage to shikenan dubu ɗari ne abin da yake da shi ya bari a gada ma duka bai wuce dubu ashirin ba sai ta kwashe dubu ashirin ɗin duka tsoron nawa dubu tamanin tana bin bashi to sai a raba gado gadon bashin har ita za a raba amma to yanzu idan da ya bi dubu tamanin nawa za a samu wani zai samu kaza to dawo kawo a bata wani ke nawa za ki samu kaza ne to wannan kin ci abinki ki biya kanki kai kuma ka zafa su a tattara sai a haɗa mata kuɗinta a ba ta albin ɗan lalita ta sa ta harkarta shi ke nan gano nan ko? eh sai mu tsaya a nan sai mu tashi wata rodin mara'atu min jinoni saura minti hudu ne sai a yi haƙuri ba sai mun maimaita ba eh, za mu maimaita saboda saura minti hudu sai mun tuna ba mu maimaita karatun ba